وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا kuma muka sanya tabbatattun duwatsu a cikinta da suke hana ta girgiza da motsi masu tsawo kuma mun shayar da ku ruwa mai daɗi ya ko mutane wanda ya halicci wannan ba zai kasa tashin ku ba bayan kun mutu